Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku akan mitoci 60, 25 da kuma 16. a birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke kuma si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi inda za ku ji cewa hukumomi a jamhuriyar Nijar sun yi gargaɗi ga manoma da su hattara da wasu nau'ukan takin zamani na bogi da suka karaɗe kasuwanni. Taki in ba sun ga ambulam kin kai ma bisan shi ba to ta su saya. Dan a gaban mataki za a ɗauka cewa a latilas duk wanda yake sai da taki sai ya tahi laboratoire du sol inran. Sannan muna tafa da shirin da rashin tayi wanda takwara Mahmud Ibrahim Kwari zai gabatar. Baya ga haka muna ɗauke da sharhin jaridun Najeriya tare da Babangida Jibril. Mahmud Lalo ne ke jagorantar shirin na kuma tare da Muhammad Hafiz Baballe wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban 'yan adawar kasar Venezuela kuma wanda ya ayyana kansa matsayin shugaban kasa na riko Juan Guido yayi yi ta yin yin ahuwa ma sojojin da suka goyi bayan demokuraɗiyya suka kuma yi watsi da gwamnatin mai ci ta maduro a wani taron manema labarai jiya lahadi guido ya ce ma sojojin muna jiran ku sojojin venezuela muna jiran ku da kuma alkawarin da kuka yi na kare kundin tsarin mulkinmu 'yan bangaren adawa waɗanda wasunsu ke tayar da murya suna cewa abokina soja kai ne kaɗai ake jira suka yi ta raba takardu ma sojojin da 'yan sanda da aka tura masu dauke da bayanan shirin yin ahuwar a halin yanzu shugaba nicolas maduro ya nace a jiya lahadi cewa sojojin kasar suna bayansa a lokacin da yake kallon sojojin suna motsa jiki inda suke amfani da nakiyoyin da aka yi a rasha waɗanda ake cilla su da roka da kuma bindigogin harbo jirgin sama. Gwamnatin Najeriya ta gargaɗi ƙasashen waje da kar su yi katsalandan a zaben ƙasar, tana mai jaddada cewa ƙasar ta yammacin Afirka za ta gudanar da zaben shugaban ƙasa cikin adalci a ranar 16 ga watan gobe. da yake mai da martani kan sukar da amurka da burtaniya da kuma tarayyar turai suka yi saboda dakatar da alkalin alkalan najeriya da shugaba muhammadu buhari ya yi mai magana da yawun shugaba buhari ya kara wannan shawarar da shugaban ya yanke gwamnatin tarayyar najeriya ta himmatu ga gudanar da zaɓe cikin adalci da gaskiya wannan gwamnati ba za ta karkatar da doka ba haka kuma ba za ta lamunta da duk wani shishigi cikin harkokinta ba a cewar mai magana da yawun shugaban ƙasar garba shehu fadar shugaban amurka ta white house ta kalubalanci 'yan jam'iyyar adawa ta democrat a jiya lahadi da su nuna cewa suna son a tsaurara tsaro akan iyakar kasar da mexico da ke kudu tunda yanzu an kawo ƙarshen rufe ma'aikatan gwamnati wanda shine mafi tsaho da aka taɓa yi gashi kuma wa'adin makonni uku na tattaunawa na raguwa. Mick Mubeni wanda shine mukaddashin shugaban ma'aikatan fadar White House ya faɗa wa tashar talabijin ta Fox News a jiya Lahadi cewa wannan wata dama ce ga 'yan jam'iyyar Democrat ta ganin ko shin sun yarda da tsaron kan iyaka domin hana kurarowar bakin haure da kuma hana shigowa da muggan kwayoyi amma Mubeni ya ce shugaba Donald Trump zai kare kan iyakar kasar ko tare da 'yan majalisa ko ba da su ba ciki har da ayyana dokar ta ɓaci idan ta kama kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc wani dan wani daɗaɗɗen amini kuma mashawarcin shugaban amurka donald trump mai suna roger stone ya faɗa jiya lahadi cewa yana tunanin ba da haɗin kai ga kwamitin musamman na robert mueller mai bincike akan katsa london ɗin da ƙasar rasha ta yi a zaben 2016 da abin da ya tattauna tare da shugaban amurka wata kotu ta caji stone a satin da ya gabata da yin karya da kawo cikas ga bincike da kuma jirkita shaida game da abin da ya shafi kwamitin yakin neman zaben trump ya faɗa a cikin wani shiri na gidan talabijin na abc yadda zai ba da haɗin kai ga binciken da mula ya shafa watanni ashirin yana yi wanda zai zama wani abu da zan tsaida shawara a kai bayan lauyoyina sun tattauna jami'ai a ƙasar brazil sun koma bincike jiya lahadi game da ɗaruruwan mutane da har yanzu ba a gansu ba bayan gocewar laka sanadiyar fashewar wata madatsar ruwa bayan da masu ayyukan ceto suka dakatar da binciken waɗanda suka ɓata saboda tsoron yiwuwar madatsar ruwan za ta yi iya sake fashewa a karo na biyu. Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a jamhuriyar Nijar hukumomi a jihar Tawa sun yi gargaɗi ga manoma da su hattara da wasu nau'ukan takin zamani na bogi da suka karaɗe kasuwanni waɗanda cewar hukumomin ka iya maido da hannun agogo baya a harkar noma. kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da haruna mamman bako ya aiko mana madan abdurrahman maryama ita ce shugaban ma'aikatar ta kaiman da ke kula da raya manoma da kayan noma da iri da takin zamani ta jihar tawa sai muka rinka zagaya tunda mun ga taki ya yawa kala kala kala kala muka rinka zagayawa muka rinka ɗauka muna kai laboratoire du sol na inran suka yi analize musamman bisa kan taki npk kenz kens. da aka duba cikin sinadari ainihin wannan waloki a samu sha biyar sai aka samu sifili da digo talatin da tara shi kuma fekin wannan da a samu sha biyar kin sai aka samu bakwai da digo ishirin da biyar shi kuma kakin wannan abun a samu sha biyar aka samu sifili da digo hudu kenan wannan ba ma taki ba ne ba lakaci babu sinadarai ko gaɗan sinadaran babu su ciki kenan ba zai yi aikin da aka ce ba sai ma ya yi ɓanna kenan shine muke jayo hankalin mutane su gane cewa taki in ba sun ga ambulam kin kai ma bisan shi ba to ka su saya dan a gaban mataki za a ɗauka cewa alatilas duk wanda yake sai da taki sai ya tahi laboratoire du sol inran ya yi analize kuma an bashi shaida na cewa wannan taki nashi analize an san da shi na kwarai ne haka muke fata gwamnati ya kama muna duk takin da zai shigo bakin frontier ya zamanto sai an tai an yi analizan shi an tabbatar cewa takin nan lalle aikin da ya kamata ya cikin ƙasa shi na iya shi in bai iyawa a tsaidar da masu sai da wannan takin duk abin da ya kamo tun daga wajen madawa ya kama hanya ya tafi har kwanni ya sabko ya yi wajen ta maske duka wannan take muna ta ganin shi yana yawo shi dai wannan lamarin na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin jamhuriyar Nijar suka saka wa kawunan su gurin wadatar da kasar da albarkatun noma tare da yaƙi da yunwa da karamcin abinci da samarwa matasa aikin yi don hana su neman zuwa kasashen waje musamman na turai inda da dama daga su ke hallaka a cikin hamada ko ruwan teku waɗansu manoma sun nuna gamsuwarsu game da wannan sanarwar da ma'aikatar kaima ta hiddo. Maru a sunana a yi bancake a tabbatar da takin da bai da kyau bin da bi da umfani da manoma manomi ya sa abin da bi da umfani menene kamata a yi duba a ga inda takin nan ke hituwa ko tun da taki ba wai nan na aka yi shawa. ba ne na shi ka hituwa duk abin da ke tawa ƙetare shi ko wani bai san kan taki ba ka ce mai taki duk taki ka ɗauka bi hanyoyi in wa za a ga inda da ya ka hituwa hitowa duk inda da taki zai hitowa babu inda ka hitowa iyaka iyaka na ka hitowa na kwarai na wanda ba na kwarai na har da iyaka shi ka hitowa kuma akwai waɗanda aka ajiwa domin wannan aiki amma ba su wannan aiki su diba wanga wai taki na kwarai na mun manoma na sunana kwasa tela kuma ni ma manomi na na mana da na rani dai tabbas biri yayi kama da mu saboda duk wanda ya noma rani bana inda har ya sa wannan takin masara shi bata kai ba yan gajera ba da mun kai aiki da taki mai kyau masara tsawo ta yi ta yi abin a zo a gari amma ga halin yanzu duk wanda ya sa wannan wannan taki ya tabbatar da shuka ta ba za ta tunda a kasance mu da an ka gano wanga taki wallahi mu dai manoma mun ji daɗi haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin tawa jamhuriyar nijar yana manta ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kafin mu je ga shirinmu na gaba mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. mahmud ibrahim kwari da shirinmu na gaba amma ba bisa shashan ba kana ba bisa kuɗi a kashe su a Masu rare Assalamu alaikum. Yau muna ɗauke da kashin ƙarshe na tattaunawa da bakinmu game da tagwayen batutuwan nan wato siyasa da tattalin arziki inda za mu ji yadda ya kamata masu ƙuri'a da 'yan siyasa za su haɗa hannu wuri guda su yi siyasa tattalin arziki. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari ɗauke da ragamar shirin. ka kuɗin ne Madalla. Masu saurare a shirin da rashin tayi na makon jiya, kun ji fashin baki kan dalilan da suka sanya Najeriya ke ci gaba da rike kambunta na jagora a nahiyar Afirka duk kuwa da kalubalen tattalin arziki da kasar ke fuskanta. To amma shirin na yau wadda ke zama cikamakin jerin shirye-shiryen da muke kawo muku game da siyasar tattalin arziki. Za mu ji cewa ta yaya ne masu kada ƙuri'a za su haɗa hannu da 'yan siyasa a matakai daban-daban su wanzar da siyasar tattalin arziki domin ci gaban al'umma. Haka kuma za mu ji rawar da masana tattalin arziki ke takawa ko za su taka wajen tabbatar da siyasar tattalin arziki a ƙarƙashin salon demokaradiyya na ƙasashe irin su Najeriya. Kamar kullum muna tare da Malam Kabiru Sa'idu Sufi, ƙwararre a fannin nazarin kimiyyar siyasar tattalin arziki, kuma mai koyar da wannan fanni a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano. A kuma muna tare da Dr. Lawan Habib Yahaya, masanin tattalin arziki kuma malami a sashen nazarin banki da hada-hadar kuɗaɗe na kwalejin fasaha ta Kano. Kuma Malam Kabiru ne zai buɗe mana labulan shirin ta hanyar amsa waccan tambaya da ke cewa ta yaya masu jefa ƙuri'a da 'yan siyasa za su haɗa ƙarfi da ƙarfe domin yin siyasar tattalin arziki. Yadda za su haɗu su yi shine wato wanda yake neman mulki ɗin ya kasance ya san damuwar jama'a ta fuskar tattalin arziki kuma ya san damar da yake da ita ta taba rayuwa al'umma wato ta fuskar tattalin arziki idan ya san damar to sai a ce su masu zaɓe shi ya kamata su bawa dama amma idan bai san yana da wannan damar ba to sai a yi ƙoƙarin sanar da shi damar da yake da ita ta yi ya masu zaɓe idan kuma akwai wanda ya fi shi to haƙƙi ne akan masu zaɓe su zaɓi wanda ya fi shi su bar shi duk wanda ya fito nema din a duba a ga ya san damar da yake da ita kuma zai yi amfani da ita idan bai santa ba ba zai amfani da ita ba haƙƙi ne akan masu zaɓe kada su zaɓe shi su zaɓi wanda ya fi shi. to amma yaya su masu zaɓe za su gane wane ya iya ko kuma yana da nagartar da zai iya yin siyasar tattalin arziki musamman a najeriya ta arewa da take fama da jidali wato abin da ya kamata na farko da su yi shine ya kasance su suka tsaya suka bincika suka fito da waɗanda ya dace amma idan ba su yi haka ba a cikin waɗanda suka fito musu neman takara ɗin to sai su sa su a ma'auni a sikeli su duba su ga waye suke ganin cewa ya sani waye suke ganin zai iya ba da wannan damar to sai su zaɓe shi idan ku babu to ya kamata kuma su fara ɗaura ɗan ba tun daga yanzu ɗin idan har sun ga babu ko kuma to tun yanzu ya kamata su fara tunanin shekara ta 2023 to wane ya zo ya mana saboda muna ganin zai iya abin da inda yake da na a kokarin tayar da shi kafin wancan lokacin wato abu ne da ya kamata a ce mun yi shi tun a baya amma idan ba a yi ba to yanzu sai a ɗauka a cikin biyu idan suna da biyu ko uku ko hudu sai su duba wanne ne ya fi cancanta a ciki sannan a lokacin kuma ko a tasa shi a gaba ko kuma a yi ƙoƙarin fitar da wani a kan shekara ta 2023 tsari ne sai an zauna an yi tsari sai kuma an tsaya an yi nazari an dubu waɗanda suka fito ɗin. Malam kamar yadda muka yi magana da Malam Kabiru ya za a yi zaɓe yana zuwa wacce rawa masana tattalin arziki za su taka a yi siyasa tattalin arziki a wannan zaɓe? a ai su wato masana tattalin arzikin ƙasa suna da wani nakasu guda ɗaya nakasu ku shine ba su da mulki a hannunsu ba su da jama'a a hannunsu kuma ba su ne masana siyasa ba sai dai su ma al'umma ne 'yan siyasa kamar kuma yadda malam kabir ya gaya maka shine yanayi ya zo da ya kamata a zaɓi mutane na gari waɗanda ake ganin za su kai gaci wato wanda za su iya haɗa za a iya haɗa kai da su da al'umma wato harkar tafi ƙarfin ta siyasa a ɗan siyasa kawai a bashi shi kadai ya zamana cewa shi dan siyasa yana da kyakkyawar alaka da masana yana da kyakkyawar alaka da manyan gari manyan gari masu faɗa a ji sun fito waɗanda suke al'umma na ganin mutuncin mutuncinsu zamana cewa sun fito masana sun fito a tallafa wa wanda aka zaɓa ba a bashi shi kadai ya tabbu kamar yadda yake faɗa zaɓen nan idan ka aka zaɓi mutum idan har tura shi za a yi a tafiyarsa ba wanda yake ta shi ko kuma in ka ji ka neme shi bukatar kanka ce ya baka kaza to idan ba mu kauce wannan ba iza mana masu ilimi masana tattalin arziki professionals da sauransu da manyan gari ya mana ba abin da zaka kawo musu gaisuwa ne a gabansu ba abin da zaka yi wa al'umma ne a gabansu to za su iya sa ka a godabe sai ka yi abu eh, eh, eh, nagari mafi yawa waɗanda suka ci gaba misali ko da makotanmu a ƙasashen yarabawa da sauransu ai idan zaka je majalisa ka je kana da abin da ka tsara zaka wa al'umma shugabannin al'umma sun san wannan masanansu sun san wannan wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai sa mutane a siddi idan mun yadda za mu zaɓe ka za ka yi kaza wanda kusan duk da in ka kewayo ka zo da maganar da malam kabiru ya faɗa elite consensus yawa a wannan gaba malam kabiru wai za a iya wannan elite consensus din koda bayan zaɓe misali za a iya yi shi yasa ai nake maka magana cewa idan a wasu guraren ya zama mana wato ba za mu iya yin sa ba a wannan zaben 2019 to tun yanzu ya kamata a fara shirin 2023 So me yiwuwa ne amma sai an saniya sai kuma an shirya misali a ce bayan an yi zaɓuka akwai yanayi da za a iya samu ya zama cewa ita wannan siyasa ta tattalin arziki wato an karkato da hankulan waɗanda aka zaɓa sun kallita. akwai wato um, a halin yanzu ko a nan bangaren namu na ga kungiyoyi da yawa da suka farka akan abin da yake damun mu to abin da kawai ya rage shine waɗannan ƙungiyoyin su haɗu da shugabannin al'umma da kuma sauran masana su samu su ce to mun yadda yanzu mun daina zaman wannan zaman ta ce barkatai da muke za mu fitar da tsari idan an kai haka to za a yi ba a yi latti ba malam me sakon karshe sakona na karshe shine al'umma ya kamata su zaɓi shugabanni ba dan abin da za su ɗauko na mai karami su ba su ba sai dan suna da wani tsari da su musu idan bera da sata da dawa da wari duk sanda aka zaɓi mutum kuma hidimar aljihunsa akan al'umma ta sha kansa fiye da aikin da aka tura shi to ba yadda zai dole yi amfani da wannan damar don nemo kuɗin da zai zo ibawa al'umma ya sayar da haƙƙin al'umma ya sayar da haƙƙinsa da 'yancinsu domin ya samu kuɗin da zai zo ibasu don in bai basu ba ba za su zaɓe shi ba dole al'umma sai an waya musu da kai cewa don ka zaɓi mutum ba banki ba shi ba atm bane ba banki bane ba zuwa kai sa kai don ya baka kuɗi ba ka zaɓe shi don ya fitar maka da wata manhaja da za ta taimake ka ta taimaki iyalinka da 'ya'yanka da nan gaba idan har muka fara uh, wannan tunanin to iza mana cewa masu zaɓe za zaɓi mutanen da ba za su zo su takura musu ba ka zaɓi mutum ya ringa tsoron shigowa garinsu idan ba shi da kuɗi ya ringa tsoron sallah a jama'a saboda abin da za a yi masa na neman sai ya bada babu to wannan matsalar sai mun kokarin mun danna zuciyar mu mun hakura ita mun kauce sannan mun yarda cewa muna da shugabanci ka yarda limamin ungoku limami ne tsohon famanan sakatare babba ne a hakimin ku babba ne wani tsohon malamin makaranta babba ne su kuma sun yarda da girman da Allah ya basu za su ba da shawara a yi shi kuma wancan ya yadda a fito da wanda za a zaɓa a taimake shi sannan magana za ta kawo kan ɗan siyasa shi ma ya gyara amma idan waɗannan na ƙasan duk su gyara ba su waɗannan shugabannin in suka ga ɗan siyasa buƙatar kansu ce za su je masa da ita ba ta al'umma ba to babu yadda za a yi wannan gyaru sai waɗannan ƙasar ta gyaru sai kuma a gyara siyasar amma idan ba haka ba haka kurum ba zai yi mutum shine zai dinga muku hidima da aljihunsa kuma ku ce wasa na ije ya muku aiki na al'umma ba dole sai ya tsare da haƙƙin ku zai samu wannan abubuwa malam kabir me sakon ka na ƙarshe sakona na ƙarshe shine um, wato arewa dai ta samu kanta a cikin wani hali kuma ba za ta fita daga ciki ba in ba eh, sa'a aka yi ba har sai ta kokarin daidaita al'amuranta sai arewa ta samo da kanta shugabanci sai arewa ta yadda akan cewa mafi mafitan nan allah ya ba mu damata a hannunmu sai mun yadda mun tsaya mun wa kanmu tsari mun samar da shugabanci ko mun nuna wa waɗanda suke da madafin iko abin da muke da bukata a hannunsu su kuma su san cewa akwai haƙƙi a kansu na su fitar da al'umma daga cikin halin da suke ciki to idan muka yadda abubuwan nan suna hannunmu allah ya ba mu daman nan to sai mu tsaya mu zo mu yi ƙoƙarin amfani da ita wajen fitar da kanmu daga cikin halin da muke ciki ya kasance ba mu ne koma baya ba yadda da ake a baya mu ne a gaba mu koma kan gaba din kuma mu wuce a bi mu a baya. kuma ka tashi ka je wato ka kashe su hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya wanda kai wa sai ya ji daɗi kai da kai kai ma ka ji daɗi in ka kashe shi ta hanya mai Masu saurare ƙarshen shirin da rashin tayi na yau kenan wadda ke zama cikamakin jerin shirye-shiryenmu a kan wannan batu na siyasar tattalin arziki. Da fatan jama'a sun fa'idantu da abubuwan da bakinmu suka bayyana a wannan fili. yanzu kuwa a madadin malam kabiru sa'idu sufi masanin kimiyyar siyasa tattalin arziki da kuma dr lawan habib yahaya kwararre kan lamuran tattalin arziki sai kuma waɗanda suka tallafa wa shirin a sashen hausa na muryar amurka mahmud ibrahim kwari da na shirya na gabatar ke cewa sai ma Ba za ribi nemi kuɗinka in kuma ka tashi ka wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Kaje a kashe su ta hanya mai kyau. Wanda kayiwa wa sai ya ji daɗi kai da kai kai ma ka Yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya. nasarin sharhin jaridan na yau da sun fi mai da hankali ne a kan dakatar da alkalin alkalan najeriya da kuma rantsar da mukaddashin alkalin alkalan najeriya daya daga cikin manyan labaran jaridar daily trust na bayani ne game da dakatar da alkalin alkalan najeriya justice walter onogen da shugaban kasa muhammadu buhari ya yi kana kuma ya mai gurbinsa da mukaddashin alkalin alkalan na najeriya justice ibrahim tanko muhammad ita kuwa jaridar the nation ta bayyana cewa ƙasar amurka da birtaniya da kuma ƙungiyar tarayyar turai sun mai da martani game da dakatar da alkalin alkalan najeriya da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi ana gab da fara gudanar da zaɓe a najeriya jaridar ta the nation ta ruwaito ofishin jakadancin na gargaɗi ga gwamnati da ta taka tsantsan ta kuma da kauce duk wani abu da zai kawo shakku ga zaben da za a gudanar jaridar dai ta the nation ta ruwaito ofisoshin jakadancin amurka da ingila da kuma tarayyar turai na bayyana damuwarsu game da abin da ya faru sai kuma jaridar pm news jaridar kuma da turaito gwamnatin najeriya na mai da martani game da kalaman da ke fitowa daga kasashen amurka da ingila da kuma kungiyar tarayyar turai jaridar ta pm news ta ruwaito kakakin fadar shugaban kasa malam garba shehu a wata sanarwa da ya fitar cewa najeriya kasa ƙasa ce mai cin gashin kanta kuma tana da ikon ɗaukan matakai da ta ga dace da tsarinta na harkokin yau da kullum kuma gwamnati ta tabbatar cewa matakin da ta ɗauka na dakatar da alkalin alkalan na najeriya an ɗauke shi ne a tsari irin na yaki da cin hanci da rashawa da gwamnatin najeriya ke yi tun ba yau ba ita ma a bangaren ta jaridar fanga ta ruwaito wasu ƙungiyoyi na bayyana goyon bayansu ga matakin da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya dauka na dakarar da alkalin alkalin justice walter onogen daga kan mukaminsa har sai an gudanar da bincike kungiyar mai suna initiative to save democracy na ceton demokradiyya ta ce matakin da shugaban kasan ya dauka yana bisa doka da oda karshen sharhin jaridan kenan babin yajibirin murai amurka daga lagos yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura. sunana Hassan wanda aka fi sani da Malam Hassan darakta 'yan guru jihar Yobe. A yau zan ba da ra'ayi na game da siyasar mu ta jihar Yobe musamman ma inda nake Zonsi. A hakika PDP tana da gagarumin rinjaye a wajen mutanen Zonsi tunda tunda aka kafa siyasa 1999 shekara ashirin ko shekara goma ba wani canji da aka samu amma wannan karan in ba a yi da gaske ba za a iya samun canji musamman ma mutane APC sun yafa su ruwa. Assalamu alaikum sashi mai kuma murya america mai magana Alhaji Musa Amerika suya Kebin Najeriya mazauni Uwari. Ina kira da 'yan adawa su biya hankali. Najeriya dai an daɗe ana mulkin mu da na Allah ya kawo mana canji yadda mu talakawan Najeriya mun gani a ƙasa. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyon Amurka mai magana Malam Ango malamin makaranta ya wuri jihar Kebbi Najeriya. ina taya sabon shugaban alƙalan najeriya alhaji tanku muhammad wannan rantsar da shi da aka yi a wannan mukami nashi da fatan zai kwatanta gaskiya da adalci allah ya tashi ko ani ina muku fatan alheri ku tashi lafiya malam ango malam makaranta ya wuce salamu alaikum malam ayuba ne baki ilmai babu maradi ni kira na ga isu da yake zai hana bara ya yi talibin da ya ma almajirai ko ko bai yi ba ko ko kai ne ne kawai ya tsare kai ne ne ya tsare ba almajiran ba duka duka kowa ko Allah guda ne ya kamata ya duba wannan in ya nuna musu hanya mai ta to in ko da nuna musu ba ya nuna musu ne ana sabare assalamu alaikum assalamu alaikum mai magana Aminu Makawo dan Nijar mazauna mazaunin Ghana Tamal da muna so in kira ne ga Muhammadu Isu wannan magana kafin da ce zai suka ba ta yi mara kame ya duba ne ya kamata wani kokari ne ya kamata ya musu sannan su yi magana wani kame eh, in ya in tallafi da ya kamata ya basu. yanzu kuma ga labarai a takaice. jama'a assalamu alaikum da fatan kun wayi gari lafiya ga cikakkun labaran mai karantawa muhammad hafiz baballe shugaban 'yan adawar kasar venezuela kuma wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban kasar na riko juan guido yayi ta yin ahuwa ma sojojin da suka goyi bayan demokuraɗiyya suka kuma yi watsi da gwamnatin mai ci ta maduro gwamnatin najeriya ta gargaɗi ƙasashen waje da kar su yi katsalandan a zaben ƙasar tana mai jaddada cewa ƙasar ta yammacin afirka za ta gudanar da zaben shugaban ƙasa cikin adalci a ranar 16 ga watan gobe. fadar shugaban amurka ta white house ta kalubalanci 'yan jam'iyyar adawa ta democrat jiya lahadi da su nuna cewa suna son a tsaurar tsaro a kan iyakar kasar da mexico da ke kudu tun da yanzu an kawo ƙarshen rufe ma'aikatan gwamnati wanda shine mafi tsaho da aka taɓa yi gashi kuma wa'adin makonni uku na tattaunawa na raguwa. To masu aro da aka kawo karshen shirin namu na hantsi sai kuma can an jima da misalin karfe huda na yamma agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Sannan kada a manta idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo. Za a yi zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. kafin nan a madadin muhammad hafiz baballe da chibahiro diodine mahmud lalo ke cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa na da amurka a birnin washington dc